سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا waɗanda Allah bai ba su damar zuwa jihadi ba za su ce wa muminai idan kuka tafi zuwa ganimar khaibar wadda Allah ya yi muku alkawarinta bayan kammaluwar sulhun hudaybiya don ku ɗauko ta ku bari mu tafi tare da ku ko ma samo daga ganimar waɗannan da ba su je yaƙin ba suna son su canza alkawarin da Allah ya yi wa muminai bayan sulhun Hudaybiya na zai ba su ganimar Khaibar su kaɗai. To ka ce da su ya kai wannan manzo ba za ku bi mu zuwa ga wannan ganimar ba saboda Allah ya yi mana alkawarin ganimar Khaibar ta waɗanda suka halarci sulhun Hudaybiya ne kaɗai. Za su ce hana mu biyan ku zuwa Khaibar ba umarnin Allah bane kawai dai hasada kuke mana amma kuma lamarin ba kamar yadda waɗannan waɗanda ba su je yaƙi suke zato ba ne kawai su ba sa fahimtar umarni da hannun Allah ne sai ‘yan kaɗan don haka suka faɗa cikin saɓa masa.